marar rasulullah bin alaihi annabi ya shuɗe da wata mace inda kabarin a wurin wani kabari wa hiya tabki alhali tana kuka wurin kabarin fa qala laha sai annabi ce da ita ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ma'ana ki dana kuka kenan wannan hadisin rawahu al-bukhari wa ghayruhu wa qad ma babu tamamihi fil mas'alati at-tasi'ata ashar صفحة 22 وترجم له باب زيارة القبور قال الحافظ في الفتح malai ta wannan hadisi bukhari da wani sun rawaito shi kuma ya gabata a can mas'ala ta goma sha tara a littafin nan bukhari ya masa babu yace babu ziyarar kuburi qala al-hafiz hafiz yace fada fil fatih yace wa mawdu'u wa mawdu'u dilalati minhu annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yunkir ala al-mar'ati qu'udaha 'inda al-qabri wa taqriruhu hujja hafiz yace babban abin da zamu dauka mu yi izina da shi a cikin hadisin annahu sallallahu alaihi wa sallam annabi sai da mun tabbata gare shi lam yunkir alal mar'ati qu'udaha inda al-qabri annabi bai wa matar inkarin zaman da ta yi a wurin kabari ba inkarin kuka yi mata ba inkarin zuwan ta kabarbura ba sai zan to kamar ya tabbatar da ita dangane da me ziyartar kabari amma kuma ya faɗakar da ita dangane da me kuka shine abin da kawai ya hana ta to tunda ko ya tabbatar da ita wajen ziyartar kabari fa da yace wata qariruhu hujja tabbatarwar annabi ko wannan hujja ce wa qala al-aini fil umda imam al-aini ya fada a cikin umdatul qari shi ma dai sahihin sai al-bukhari ne sai dai ina shi ina fatahul bari wane shi har waɗansu malamai suke cewa wai abin da ya sa shi fatahul bari Allah ya rubuta albarka cikin littafin sa saboda wajen sa sunan ma yayi tawazu yace fatahul bari wato budin ubangiji eh, shi ko wancan wajen sa sunan ma yi kafafa ce umdatul qari eh yace tirken mai karatu duk wani mai karatu sai ya zo nan <laughs> kamar wani jijiki na mai son yi karatu aka malamai suke ta da yayi kafafa sai littafin su bai samu karba ba irin na Ibn hajar tarcewa yayi takara da Ibn hajar ba iyaka ya farfada masa bakakken magana da sauransu amma shi ma akwai khairat da yawa a cikinsa musamman ta fuskar li'irabi na hadisi to za ka samu ababe da dama a cikinsa amma shi imam ibn hajar ya haɗa komai da komai ne da yawa ga fikihun ga riwayoyi da za a karo maka wanda babu su cikin bukhari da muslim a dai cikin waɗansu littattafai a karo ma don su taimaka ma wajen fahimtar babin da bukhari din yayi kansa ga magana akan ruwat na hadisi ga magana akan lafaiful isnad a ce hadal isnad kulluhu basriyuna ko hadal hadith hadal isnad kulluhum kufiyuna ko ne a fada ma sai gajerewa tarjumar sa ga kuma luga tunda yayi karatu a wurin malamin lugan zamanin sa shine Fairuz Abadi mai al-Qamus saboda haka sai hada komai da komai a littafin shi yasa da shaukani ya zo na karantar da fatul bari suka ce in masa sharhi mana sai ce a la hijrata ba'da fatih walakin jihadun maniyya yace bayan fatul bari kuma wani sharhi za a yi Imam aini ya faɗa cikin Umdatul Qari yace wa fihi jawazu ziyaratul quburi mutlaqan wannan na nuna halaccin ziyartar kaburbura mutlaqan wato gaba za da mata sawa'un kana za'iru rajulan aw imra'atan wa sawa'un kana al-mazuru musliman aw kafiran li adam al-fasl fi zalika yace shin mai ziyarar nan namiji ne ko mace ne duk ya halatta shin kabarin da aka yi wa ziyara kabarin musulmi ne ko kabarin kafiri ne duk ya halatta wannan duk hadisai ma za su zo nan gaba ya halatta ka je ziyara makabartan kafirai sai dai babu wani assalamu alaikum <laughs> yawa za ka yi wa sallama a cikin su kawai sai dai ka je ka kalli kamarin dan saboda ka tuna kai ma za ka mutu shine kawai ya halatta zartan kabarburan su wannan hadisai za su zo kan wannan nan istinbati ne ya amma can hadisai za su zo kan wannan karara وذكر نهوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث haka imam al-hafiz ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana ta imam al-aini a ƙarshen magana da yi akan wannan hadisi fa qala akba qawlihi sai ya faɗa a ƙarshen magana sai ya ce me li adamil istifsal fi zalika saboda babu wani rarrabewa cewa aka yi marar rasul bi inda qabrin kaga kabarin na kira ne sawa'un kana qabri mu'minin qabri kafirin qabri rajulin qabri imra'atin qabri man qabr zaidin khalid min an-nas ghayruhum min an-nas ala kulli hal li adab al-istighfar ba wani rarrabe bayani qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa bil jawazi qata da halatti ne jumhur suka bada fatawa yankakka wa qala sahibul hawi mai littafin hawi ya faɗa yace mai la tajuzu ziyaratu qabr al ya wai yace baya halatta ziyartar kabarin kafiri nawawi yace wa huwa ghalatun wannan kuskure ne yayi intaha ya ta lamba da gasa ko mala ce qultu wa dalilu alaihi fil mas'alati al-atiya dalilan da ke nuna kuskure ne akai wannan zai zo a mas'ala ta gaba kai hakuri zaka same shi wa sahibul hawi littafin da mai suna hawi ma abucin wannan littafi shine abul hasan al-mawardi wanda ya mutu a shekara ta 450 bayan hijira وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي ناصر الدين الألباني وما دل عليه الحديث abinda wannan hadisi na Anas dantan ya nuna min jawazi ziyaratil mar'ati na halaccin ziyartar mace ga kabari huwal mutabadaru min alhadis shine abinda kowa zai iya saurin fahimta cikin hadisin walakin sai dai inna ma yatimmu zalika hakan zai cika ya tabbata gare mu ne idza kanat alqissa lam taka qabla nahyi idan wannan kissa ta kasance ta faru bata faru ba kafin hani an gane ko ya zanto hani ne ya fara zuwa sannan kissa ta zo baya ba wannan kissa ce ta fara zuwa sannan hani ya zo ba sai in mun samu in mun samu tabbas kissar ta zo ne bayan nahyi bayan hanin da aka yi to ta zo mai. gagarumar hujja kenan cewa lalle ya halatta ziyartar kaburbura malai cewa haza huwa zahir wannan ko shine zahiri Idan ta idza na ma aslafnahu min bayani anna nahaya kana bi makka idan muka tuna abinda muka gabatar a baya cewa hani fa ya faru ne a makka wa annal qissata rawaha anas kuma ga dalili na biyu ita wannan kissa Anas dan Malik ne ya ruwaito ta wa huwa madaniyun Anas dan Malik ko madani ne ba mutumin Makka bane ba ja'at bihi ummuhu ummu sulaim mahaifiyarsa wadda ake kiranta ummu sulaim ta zo da shi ila annabi sallallahu alaihi wa hina qadima al-madina ta zo da shi wurin annabi lokacin da annabi ya zo madina wa anasun wa ibn wa ashir sinin a lokacin anas yana dan shekaru goma kasal a duniya fatakunul qissatu madaniya to kaga wannan kissar ma gaba ɗaya yar madina ce kenan fa sabata annaha ba'da an wannan sai ya tabbatar da cewa wannan kissa ta faru ne bayan hani kenan kamar wannan kisa ta shafe wancan hanin ina fatan kun fahimta fatammal istidlal biha ala jawaz da haka sai ya tabbata a iya kafa hujja da wannan kisa bisa ga halartin ziyartar mata ga kaburbura malaka wa amma qawl ibn al-qayyim fi tahdhib sunan ibn al-qayyim yayi wata magana a cikin littafin tahdhib sunan yace wa taqwallahi fi ma amara bihi wa tarku ma nahaa anhu annabi ya cewa wannan mata ittaqillaha wasbiri ko sai ibn al-qayyim ya ce abinda ake nufi da takawa anan shine aikata abinda Allah ya umarni da barin abinda Allah ya hana wa min jumlatiha yana ko daga cikin abinda aka hana din annayu an ziyara an hana ziyara wato shi ibn al-qayyim yana ganin kamar da annabi ya ce ittaqillaha yana nufin ki daina zuwa ziyartar kabari haka annabi yake nufi an gane ko malam yace wannan magana ta ibn al-qayyim fa sahihun yace sahihiyar magana ce lauka na indal mar'ati ilmun bi nahyin nisa'i an ziyara in wannan matar tana da masaniyar annabi ya hana ziyartar kabari sai ya ga ta je kaga anan sai ya ce mata me ittaqillaha to yanzu ibn al-qayyim ana bin ka bashin ka kawo tabbacin matar tana da wannan ilimin kafin jumlar da annabi ya faɗa mata ta tabbata a kanta wa annahu istamarra wa lam yunsakh in kuma muna da tabbas din hanin da annabi din yayi ya ci gaba da da shudewa ba a shafe shi ba fa hina idhin yasbutu qawluhu to anan gurin ne maganar ibn al-qayyim za ta tabbata da yace wa min jumlatiha an-nahyu ziyara yana daga abinda da Allah ya hana shine ya hana ziyartar kaburbura yace amma wa hadha ghairu ma'rufin ladaina yace tare da yace amma tunda wannan abu ya zanto yanzu ba sananne ba a wurin mu fa huwa istidlalun bir wannan istidlali ne ba mai kyau ba a wurin ibn al-qayyim kuskure ne wa yu'ayyiduhu abinda zai karfafa mana wannan annahu law kana an-nahyu la yazalu mustamirran da a ce hannun da aka yi nazartan kabarbara yana nan har a madina ya ci gaba da wanzuwa lanahaha rasulullah sallam an ziyarati sarahatan da annabi ya hana ta ziyara sarahatan karara wa bayyana zalika laha da kuma ya bayyana hakan gare ta karara ya yaktafi bi amri amriha ta kawalla ba kawai zai takaitu ba akan umarni da cewa yake ji tsoron Allah bi suratul amma wanda wannan umarni ne kenan gaba daya wanda ba zai shiga ba cikin hani na kaburbura yana bukatan magana akan sa karara wa hadha zahirun insha Allah malaiti insha Allah da wannan bayani da zahiri ne kowa zai iya fahimtar sa ya kawo wancan dan gargaje kace to ibn al-qayyim yayi kaza abu na gaba lakin la yajuzu lahunna al-iktaru min ziyarati